Sawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dubin gaisuwar fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon ma daidai wannan lokaci so a yau mun zo ne mu gwada muku ta yadda za ku haɗa eh, fasta irin na su baraki na wanda aka yi kwanakin nan yanzu na farkon da zarar mu shigo art za mu ɗauko wannan bakur nija. ja su can baya su yi amfani da wani foto ne to mu insha Allah nan za mu yi amfani da wannan foton so foton kun ga yana da abin gashi fari yanzu za mu je mu yanke shi ok yanzu foton shine wannan za mu ɗauko shi sai mu yanke mishi da fari ne kamar haka kenan ok yanzu ba bayan mu yi hakan za mu yi arrestray sai mu koma kan art yanzu sai mu ɗauko shi shine wannan sai mu ƙara mai da girma ok sai mu rage mai da opacity ok yanzu bayan mun yi hakan sai mu je mu ɗauko hoton ɗaya daga cikinsu yanzu za mu ɗauko hoto na maraki na kenan ok sai mu daidaita shi daidai da muke so ne ok kamin nan sai kun mai da foton ya koma tsawwa gaba ɗaya sannan sai ku a resirin range so mu yanzu mun rige mun mun mai da foto tsawwa yanzu nan mun ɗauko na isma 1 ok yanzu shi ma za mu daidaita mai girman shi kamar haka kenan ok shi ma hallo dai hoton nashi na ainihin sai kun mira shi tsawa gaba ɗaya na san da yawa daga cikin ku masu kallon mu sun san yadda ake yin haka nan shi ne sabon ba mu tsaya mun abun gashi ba yanzu munan gashi mun mira hoton mu tsawa ok za mu ƙara mai da scale ya ce didi da hoton kamar haka kenan ok sai mu mira shi can baya ga hoton nashi shi ba baraki na sai mu dan mira shi dikodi kaɗan eh. yau za mu yi shi ne a biskan pixart amma akwai application da dama wanda suke yin wannan abun kuma cikin sauki eh, wannan wuri ne ma in ka ma za ka yi aiki da ambur amma su mu mun yi shi ne da abun gashi tsawwa ok yanzu nan za ku rage mishi da eh, za ku mira shi baki black white black kenan shi ma na small one za ku mira shi da eh, black white ok kamar haka kenan shi ma hallo sai ku ɗauko hoton nashi tsawuwa ga yanan shi ok shi ma hallo sai mu ƙara mai girma mu daidaita shi da muke so ne ya koma baya gare shi kaɗan ok in shi ma sai mu ɗan saita shi kaɗan kamar haka kenan ok yanzu kun ga ainihin hoton gashi nan yanzu kenan menene aka yi sama can sun sa eh, music kina record kenan ma yanzu za mu je mu yi text sa music kina record ko ok za mu sa music na record ok yanzu za mu sa mira mishi a eh, fon ya koma ƙanana kamar yadda suka yi shi yanzu za mu ɗauko wani text kaɗan ok kamar haka kenan so wannan ya girma za mu ɗan rage mai girma kaɗan ok za mu canza text saboda ba irin shi ne suka azaba yanzu mun doki wannan ok ok na gani wannan zai daidai ok yanzu kenan ne saura wancan da sun ka sa woman yanzu za mu rute woman shi ma hallar sai mu je mu nemo text irin nashi so text american ne ok ga text nan za mu nemo so wannan gani ki wannan zai daidai da shi ok yanzu in kun duba da wannan text da muka dora da nasu na yanayin kuna ganin kamar text guda ne eh kinan text american ne suka suka yi amfani da shi ok eh, shi ma nan kun ga sun same shi a eh, kolar masara da fari yanzu kuma yanzu nan za mu je mu ɗauki kolar masara ana gani kenan daidai da nasu ne iri ɗaya ne rubutu in kuka duba ok tun shi ne muke yi kenan dole za mu yi abubuwa kamar shi kenan ok yanzu za mu yi da rubutu ne kuma masara za mu je mu nemo masaran kun kenan yanzu mun yi rutu masara kuma mun da can baya ga fotuna nasu tunda shi kuma haka haka ne suka yi ok zamar ba shi gida biyu sai mun mira shi fari saboda kun ga can su yi kamar rutu ne mai abin gashi ok yanzu bayan mun dirida shi sai mun danna abin shafewa sai mun shafa da kanmu ok kamar haka kenan kuna gani za mu dan shashafa shi kaɗan ƙasƙasan nan okay sufurin ya yi yawa za mu ɗan rage shi kaɗan ok kamar haka kenan sai mu danna down shi ma hallo sai mu mai shi can baya ga hotunan nasu ok kuna gani kamar haka kenan hallo kuma sai mu yi na biyu tun kun can su yi kamar an ne can baya to insha Allah za mu yi an da shi mu ma za mu mai shi can baya ga baya da gaba ɗaya ok sai mu ɗauki kala irin wanda suka ɗora fari ba zai yi ba yanzu kun ga su dai nan ne suka ɗora shi kamar haka kenan to yanzu bayan mun daidaita shi sai mu mu ɗauki kala wanda zai daidai da shi wannan grey ba zai yi ba sai mu mu nemo kuma bula bula wannan shi ya daidai da shi ok yanzu kenan menene mai yanzu nan an sa barakina featuring ismo kenan yanzu text zamu yi gani ya kala guda ok yanzu zamu barakina mu barakina ok in za mu je mu nemo text wanda zai daidai da abun su ok so za mu ɗauki wannan text mu za mu yi amfani da shi so kai in miji eh, rapper ne za ka kai ma idan ka zo kenan za ka yi irin yadda kake so kuwa don pixart yana yin an duk abubuwa wannan ainihin photon su yi shi ne ah, da photoshop so munan muna kama muku sauki ne saboda ba kowa ke da photo eh, da kwamfuta ba kuwa ba da kowa ke da ordinator ba to shi ma muke nan ga yi muku tutorial biskan telefon kuma da application mai kyau wato pixar kenan ok insha Allah yanzu za mu mai da rutun da kuma masara kamar da kuke gani shi ma hallau dai za mu shafa kamar yadda muka yi farkon yanzu nan farkon marge mun rige yin shayo ne sai mu aje saboda karfin su yawa duk yanzu zamu karbu ta baraki na sai mu ɗauke shi ya koma kala masara za mu daidaita shi daidai da na farkon me yasa muka aje ɗazu saboda kamar abubuwa su yi yawa ne sun cika shi za mu karge yin amburin da baya sai mu ɗora rutun ok yanzu kenan bayan mun yi rutu ba aiki na fari sai mu daidaita shi daidai yadda kenan na bayan zai koma kamar an ne kamar yadda muka yi farkon yanzu mun ɗauko masara kamar irin na farko kenan yanzu na ƙasa ne za mu ɗan shafa fari kamar yanzu mun yi wannan ya koma fari muka shi daidai sai mu danna abin shafewa mu sa inverse inverse za mu danna sai mu na shafa gaban kan mako okay سيبنا الشبكة أساسا هنا أوكي oh no din shi ok kamar haka kenan za mu dauko ja marige mai da opacity shi ma barakina mu sa mai dia ja sai marige mai da girma ok yanzu kenan sunan isma 1 ne ya yanzu za mu je mu ɗauko text sai mu sa small one ok yanzu za mu rute small one shi ma za mu sita shi daidai sai mu yi kamar yadda muka yi mana baraki na kenan mu yi an bula-bula rubutu masara da fari muna mu yi tabular sannan sai mu shafa shi ok shi ma bayan mun yi mai kamar hakan can shi ma za mu ɗauko da ja har ya mai da girma hallo shi ma sunan gaba ɗaya shi ma mu samu ja ok shi ma hallo sai mu rage mai da girma kaɗan ok yanzu bayan mun yi haka mene za mu yi za mu ɗauko wancan na eh, a sorry wancan abin nasu na rapper ne so da farkon za mu rufe eh, fitirin ok shi ma hallo sai mu ɗauki fon wanda zai daidai da abun namu ok yanzu wannan bai ba za mu ɗauki na biyu gwanishin zai yi ok yanzu munan za mu yi aiki da wannan ok kenan yanzu wancan hoto na yi kawai saura na da saurin shi ne kawai za mu ɗora ok shi ma za mu kashi daidai nan ƙasa mara mai da girma kashi daidai nan ok yanzu kawai sai mu yi save sai mu kuma biskan adopt lightroom ok yanzu za mu je mu shiga galeri in mu sai mu jefa hoton ya koma bis cikin ya adopt lightroom ok za mu je mu yi mu gyara kolar ok nan shine karshen bidiyo so idan kai bakon shigo a cikin wannan tashar ne zamu ka samu kai mana subscribe sannan ka danna mana alama kararrawa ta yadda da zarar mun saka bidiyo eh ba za ka rasa shi ba kuwa insha Allah yanzu bayan mun gama kawai zamu je mu yi a registering hoton namu yanzu nan zamu sa gyara color texture cartoon don sa vignette kadan okay